وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a goma ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wanda ya daidai da sha tara ga watan fabrilu shekara ta dubu biyu da goma sha 2016 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khumais ta'ala inda muka kwana a shafi na hamsin ƙarƙashin ƙudurin imamu ahli sunnati wal jama'a abu abdullah Ahmad bin Hanbal al-Shaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi a fakara ta ba a ƙarƙashin ƙaunuhu fil qadri zancen da imamu Ahmad bin Hanbali ya faɗi dangane da ƙaddara kada mu manta ƙaddara yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan imani idan mutum bayi da shi bi ma'ana idan aka ce babu wannan rukunin to imanin fa babu saboda rukuni wani abu ne wanda idan babu wani daga cikinsa to gabaki ɗaya sun rushe duk sauran abu da musulmi zai imani da shi amma kan kaddara ya zama yana da baba to ni da kai ne muke masa kallon musulmi saboda ba mu san yana da wannan matsalar ba amma a wajen Allah bayi da baya cikin wa'anda ake kidaya su cikin musulmai a wajen Allah to shi yasa ga ashe babban abin da mutum yake bukata a rayuwarsa shine gyara ne ƙudurinsa da ubangiji shine sirrin da ya sa Abdurrahman al-Ahbari yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke kan eh, wato baligi mai hankali wajibi a kansa shi ko imani farkon abin da ke kan eh, wato baligi mai hankali wajibi a kansa shine ya inganta imaninsa saboda in baka inganta imaninka ba duk sallanka duk azuminka duk zakkanka duk hajjinka duk umuranka, sai ka tashi a tutan wahalan banza imani shine ginshiki na addinin musulunci na musulmi idan ya same shi to ya samu wato jirgin ruwan annabi nuhu wanda idan ya shiga tabbas zai ne zai tsira wanda bai shige ta ba kuwa kaga mai zai faru da shi zai halaka to tauhidi shine tamkar jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ga mutum musulmi Allah ya samu dace to wannan bangare akidu biyu ne suka fada matsala a cikinta na farko ita ce mu'tazila na biyu ita ce jabariya dukkansu suna cikin mu'tazila da jahamiya wato na bangare farko mu'tazila na bangare na biyu jahamiya su ne jabariya daga cikin jahamiya kuma suna kusantar juna wajen wa'ansu matsaloli mu'tazila sun tabbatar wa da Allah suna sun kore masa siffofi bi ma'ana sun yadda da asma'ullahi ta'ala amma ba su yadda da siffofin Allah ba su kuma jahamiya da sunan da siffan duk sun kore kaga su suna bautawa babu saboda sun ce ba za ka ce akwai Allah ba babu shi kuma ba za ka ce yana sama ba za ka ce yana kasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce baya duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba bai kenan kaga babu to su ne jahaniya to a wannan bangaren sun samu matsala to shine imam ahmad bin hanbal yana so ya kara jaddada maka fa aqidan ahlus sunna wal jama'a da wa'annan malaman jagororin nan dukkansu za ka ga cewa yana tafiya daidai babu saɓani kuma dukkansu za ka ga cewa akwai tazara tsakaninsu imamu malik kaga a ina ya rayuwa a madina imamu abu hanifa ina ya rayuwa a kufa imamu shafi'i a ina ya mutu a misra sannan shi imamu ahmad a ina ya rayuwa a bagadada kuma a nan ya rasu kaga kowanne yana wani waje daban amma za ka ga ƙudurinsu ba su sha bambam ba saboda sun tato ta ne daga matata mai kyau sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina malam ya ce wa aurada da al-jawzi fil manaqib kitab ahmad bin hanbal li musaddad wa fihi wa yu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah imamu ibn abubakar ibn ya zo da asari a cikin manaqib bi matsayi da daraja na imamu ahmad bin Hambali daga musaddas bi ma'ana musaddad wa a cikin bayanin ya ce wa yi uminu imamu ahmad bin hanbali ya ce mu a akidan mu sunnati wal jama'a dole mutum musulmi wa yi uminu bil kadiri ya yi imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa hulwihi wa murrihi zaƙinsa da ɗacinsa min Allah cewa daga Allah maɗaukaki yake kaga a hadisin mala'ika jibrilu imam al-bukhari da muslim hadisin sayyidina umar manzo Allah ce wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa daga wake nan. Allah Allah madaukaki yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wata musiba da za ta faru a doran ƙasa ko ga karan kanka kai a matsayinka na musulmi illa fi kitabin face wannan musibar da ta afka maka ko ta afku a doran ƙasa yana nan a rubuce a cikin lauhin mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu wannan aikin da ya faru a doran ƙasa Allah ya riga rubuta hakan zai faru sai ce inna zalika ala Allah yasir haka abu ne mai sauki a wurin Allah sai Allah ce ni kai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yace saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ko kuma ku yi farin ciki akan abin da ya zo muku kai tunanin dabarar ce ko ne ya baka Allah baya son mai girman kai ne alfahari hadithin imamu muslim amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قدر الله مقادير الخلائق وفي رواية قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء الله يا tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara komai da kaga mutum yana aikata shi alhali kuwa al'arshinsa ya kasance kan ruwa kaga abinda malam yake so ya nuna maka kai ana so kai imani da alkhairi da sharri na duk kaddara da yazo maka shi sa eh, ubadatu bin samit radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda imamu abu dawud ya kawo a cikin sunan dinsa haka imamu tirmidhi haka imamu nasa'i da isnadi ingantacce lokacin da yazo gargara ta mutuwa sai ya ajiye ɗansa yana masa wasilci yake cewa ya bunai innaka lan tadhuq ta'am al-iman hatta ta'lama annama akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak ya bunai in kunta ala ghairi dhalik dakhalta an-nar yace ya kai dan dana ba za ka taba dandanan zaki na imani ba har sai ka san cewa duk abin da ya kubuce maka daman can Allah bai yi za ka same shi ba kuma duk abin da ya same ka daman Allah bai yi abin nan zai kubuce maka ba sai ce ya kai ɗanɗana dana in kunta ala ghairi zalik in ka kasance akan akasin haka da kaltan na za ka shiga wuta kaga ga anan yana nuna masa ne idan baka yi imani da kaddara ba za ka samu me matsala tsakaninka da wa Allah subhanahu wa ta'ala to imani da kaddara shine yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake juyayin rashin lafiya hadisin bukhari da muslim lokacin da yarsa fatima ta shigo ta tadda manzon Allah yana jin jiki abdullahi bin mas'udin ya ce wallahi saboda jin jikin da manzan Allah yake yi zafin jikin manzan Allah ya kai gaba ma iya ɗaura hannunmu a jikinsa hannu ce mai inji abdullahi bin mas'udin ya ce ya rasulallah innaka la tu'aqu akan shadida ya ma'aikin Allah lallai kana jin jiki mai tsanani sai ce ajal ya Abdullahi. ya gaskiya ne inni la ru'aqu kama yu'aqu ar-rajulani minkum ni ana jarabta ta da rashin lafiya kamar yadda ake jarabta mutane biyu to ni ake daurawa guda daya sai ce wannan ya nuna kana da lada biyu kenan sai ce ajal ya abdullah eh haka ne kai ba ma ni kadai ba babu wani musulmi da wata cuta za ta same shi kai hatta shaukata ta yushakuha kai daidai da kaya idan ta soke ka kai hakuri sai Allah ya baka lada akai kaga yin imani da muke nan kaddara cewa Allah ya kaddara maka zaka taka kayan nan to a wannan lokacin sai manzon Allah ya rada mata a baki a kunne sai ya gaya mata cewa zai mutu sai ta fashe da kuka can ta juya za ta tafi ya kara kiranta sai ya ƙara rada mata magana sai ta yi murmushi nana shi ta ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai muka tambaye ta menene kalaman nan da manzo Allah ya rada mata a kunne sai ta ce na farko ya gaya min zai rasu a wannan rashin lafiyar shine ne kuka yace ta ce da lokacin da na tafi na fara tafiya yace in dawo ya rada min cewa a cikin iyalansa ni ne farkon wanda zan riske shi shine ne farin ciki zan je riske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta yi imani da kaddara kaga inda kai ne ba bacci ba fitsari ba kashi ka dinga lissafi kenan amma saboda ta yi imani da kaddara sai ta miƙa wuya ta ji daɗi za ta je ta riskiwa mahaifinta sallallahu alaihi wasallam shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan halin sai ta ce wa karba abata kash mahaifina na jin jiki sai mazala ce laisa ala abiki karbun ba'da yau daga yau babanki ba zai kara jin jiki a rayuwarsa ba me kenan ai duk wanda ya ji wannan ya san ni alama me lokacin da manzo Allah ya tafi ya rasu sai ta ce ya abata ajaba rabban da'a ya abata ila jibrilin dan'a ya abata ila aljannati firdausi ma'awa tace mahaifina ya amsa kiran ubangijinsa mahaifina mala'ika jibrilu ya sanar da shi mutuwarsa mahaifina aljanna firdausi shine makomansa da aka je aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dawo sai ta kalli Anas tace ya Anas atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi turab yanzu zukatanku zai yi dadi a ce kun rufe manzon Allah da ƙasa suka ƙara fashewa da kuka kaga me yake nuna maka imani da me Ta yi imani da kaddara shi sa ga haƙurin kuma ga imani da kaddara to alkhairinsa da sharrinsa ka yi imani cewa haka Allah ya tsara maka to wannan shine zai zai sa ka dinga jin sauki da zafin duk wata musiba da za ta shigo rayuwarka kana zuwa kantar da kanka cikin wani hali sai ka yi imani cewa fa haka Allah ya tsara maka kuma babu wani dabarar da zaka yi da zaka iya kubutar da kanka Allah ne ya tsara maka to sai ka yi imani da hakan sa'annan Allah sai rubuta maka lada kaji gatan da Allah yake wa musulmi kenan Allah sa mu dace wannan maganar malam ya dauko shi a manaqibul Imam Ahmad shafi na 169 malam ya ci gaba da cewa wa akhraj al-khallal an abi bakr al-marwazi qala su'ila abu abdullah فقال الخير والشر مقدر على العباد فقيل له الله خلق الخير والشر قال نعم الله قدره إمام أبو الخلال ko kuma imamul khallal a cikin littafinsa a sunna ya fitar da isnadi da na asari daga abubakar marwazi ya ce rahimahullahu ta'ala su'ila abu abdullah an tambayi malami na abu abdullah wato ahmad bin hanbal faƙal sai ya ce alkhairu wa sharru muƙaddarun ala ibad shin alkhairi da sharri an tsara shi an kaddara shi gabawa faƙira lahu Allahu khalaqa al-khayra wash-shar Imam Ahmad yace alkhairi da sharri Allah ya tsara shi gabawa sai aka ce mai to Allah ne ya halicci alkhairin nan da sharri qala na'am sai Imam Ahmad yace Allah ne ya halicci alkhairi da sharri Allahu qaddarahu ai Allah ne ya tsara shi kaga hadisin ubadatu bin samit har ila yau ruwayan buka'a ruwayan abu dawud da imamu tirmidhi wanda imamu nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alqalami rubuta fa qala alqalamu madha aktub ya rab sai alqalami ya ce ya Allah me zan rubuta faƙala uktub ma ka'inun ila qiyamis sa'a Allah ce rubuta abin da zai faru daga yanzu da muka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar alƙalamu yaktubu tubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alƙalami ya fara rubuta duk abin da zai faru daga wannan minit din da Allah ya masa magana har zuwa ranar tashin kiyama to kaga Allah ya tsara kaga kenan da alkhairi da sharri mene Allah ya tsara shi sa'an nan Allah ya tsara sharri ba wai don yana son mai sharrin ba amma saboda cika na mulkinsa ina fata an gane sai aka halitta alkhairi aka halitta sharri kai a matsayinka na musulmi sai aka nuna maka wannan alkhairi ne kuma wannan me sharri ne sai aka baka iko cine tunani ka iya gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne saboda mai ka nisance shi sai Allah ce wa na najdain sai muka shiryar da ku tafarki guda biyu bi ma'ana tafarkin gaskiya an nuna maka tafarkin ƙarya an nuna maka duk mutumin da ke yin abu mara kyau ya san cewa wannan abun bai da kyau sai dai kekashewar zuciya ya sa ya ji daɗin abun ba wai dan bai san abun nan bai da kyau ba ina fata an gane kaga wa hadainahum najdain din kenan an nuna maka mai kyau an nuna maka mara kyau kuma duk mutumin da ke yin kyakkyawa ya san abin da yake yi kyakkyawa ne kaga Allah ya baka iko to wannan ilimin sai ya shige wa mu'tazila duhu suka kasa ganewa saboda haka suka kore cewa Allah bai halici alkhairi da sharri ba su kuma jabariya suka ce kawai da alkhairin da sharrin da Allah ya halice shi sai ya tankwasa mutum mai yin alkhairin Allah ne tankwasa shi bai da dama nasa karan da tunaninsa saboda haka in yana yin alkhairin ba dabaras ba yin sa bane Allah ne ya tankwasa shi kaman robot kenan ko kaga robot in aka yi din ɗinsa ga wani aiki wannan aikin kadai zai dinga yi kenan ko to haka su tunaninsu ya koma sai suka ce to me yin alkhairi Allah ne ya tankwasa shi kaman robot yake yin alkhairi me yin sharri shi ma inbuilt Allah ya tankwasa shi kamar robot yake yin wannan sharrin to kaga a wannan fahimtar su idan gobe kiyama Allah ya da masu alkhairi ya shigar da su aljanna masu sharri ya shigar da su ta me kenan Allah ya koma ya koma ga azzalunci kenan ko kaga abinda tunanin su ya kare kenan saboda tunda wancan Allah ne ya tankwasa shi wannan ma Allah ne ya tankwasa shi to ai bai kamata a ce wannan ya shiga wuta wannan ya shiga aljanna ba ko kaga tunanin wato jabariya akan wato kaddara kenan sabanin kuwa ahli sunnati wal jamaa su kuma wa'ancan sai suka kaddara wa Allah sun tabbatar mai da iko amma sai suka sa ikon dan adam ya dara na Allah duk abinda mutum yake so ya yi, ko da Allah a tsarinsa bai tsara masa wannan ba saboda shi ya riga ya sa san abin da iko to nashi zai gabatar na Allah ba zai gabatar ba to kaga wannan ita ce shuba da ta shiga mu'tazila aya guda ɗaya sai ta rusa maganar su Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu kaga Allah ya baka iko kenan ko kaga wannan raddi ne ga jabariya wanda suka ce dan adam bai da iko kawai sai abin da aka sashi sai Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman zartar da wani aiki ba sai idan Allah ubangijin talikai ya ga daman zartuwar wannan aikinsa ne ke zartuwa kaga wannan kuma raddi ne gawa mu'tazila duk dabaranka duk abin da ɗinka idan ka tsara za ka yi wani aiki yau idan a tsarin da Allah ya rubuta maka ba za ka yi shi ba sai ka zo daidai wannan lokacin sai a mantar da kai ba za ka tuna ba sai washe gari saboda a washe garin aka rubuta maka wannan aikin ba a ranan da kai planning ɗinsa ba saboda haka kawai sai ka tsaya sai ka ce subhanallah jiya fa na yi planning zan yi kaza kuma ka manta ga baki daya saboda abin da Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz tun ranar da aka rubuta aka ba alkalami ya rubuta a washe garin zaka yi saboda haka tunanin ya zo maka a yau to amma sai aka mantar da kai saboda tsarin da aka yi maka cewa Allah ya maka cewa zai yiwu sai a wannan lokacin kaga a lokacin da aka baka iko sai ka tuna kuma sai aka baka iko aiwatar da wannan abin saboda tsarin da Allah ya maka kenan kaga ka tuna ajiya amma kuma da yake Allah bai baka iko ka aikata shi ajiyar baka aiwatar da shi sai a yau saboda yau din Allah ya tsara maka to yau din sai ka samu iko ina fata mun gane to kaga wannan yana nuna maka kudura ta ubangiji iko na Allah subhanahu wataala akan dan adam da duk abin da mutum yake aikatawa shi sa Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shi ya halice ku da aikin da kuke aikatawa Allah ya halice su kaga an baka dama aka baka iko aka baka zabi to yanzu me ake so ka yi sai ka yi imani da duk abin da Allah ya tsara maka ba dabarar ka bace ba wayanka ka bane talaka Allah ya yi ka kada ka ce Allah ya rage wa aya zaki da na samu kuɗi da zan yi irin abin da alhaji wana ke yi na fasadi ko fiye da haka to maza Allah ce da kai da shi kuna tarayya a laifi haka kuma Allah ya yi ka talaka sai ka ce kash Allah ya rage wa aya zaki da na samu dukiya da zan yi irin abin da alhaji wane yake yi na alkhairi ko fiye da haka manzo Allah ce da kai da shi kuna tarayya alada me bambanta niyya sa'an nan kuma a cikin ruwayan imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadithul kudusi Allah ya ce inna min ibadi mallau law aghnaytuhu la afsadatuhu ghina a cikin bayina akwai mutumin da da zan yi shi mai kudi da sai ya lalace da zan yi shi mai kudi da lalacewa zai ba zai tsaya ibada ba sai Allah ya yi shi talaka kullum yana sahun gaba <laughs> kullum yana sahun gaba saboda me Allah ya san da ya yi shi mai kuɗi to daga yau yana Paris gobe yana ina gobe yana London jibi yana Norway data yana ina ne ya dinga sintiri kenan in ka mai magana zai ce kai bari kawai ana tara kuɗi ne to amma da yake cikin hikima na ubangiji sai yi ka talaka da yayi ka talaka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to hikimar da yasa Allah yayi ka talaka da yayi ka mai kuɗi zaka lalace ba zaka tsaya ka bauta Allah ba kaga ashe me ake so a nuna maka kai imani da me kaddara inda kaga Allah ya tsaye da kai kai kai hamdala ka ce me shine tauhidin malam bawashi yace hamdala ko a bakin kaga me duk da ne da ta danke ka kaga ba daɗi ko amma ka gode wa Allah ala shine alhamdulillahi ala kulli halin kenan bi ma'ana na gode wa Allah a duk halin da na samu kaina wani kuma Allah ya yi shi mai kuɗi ne saboda sirrin inda Allah ya yi shi talaka wallahi ba zai sallah ba in ya fita sai dare to sai Allah ya yi shi mai kuɗi shine shi sa zaka ganshi kullum ana ganin sa ina sawun gaba shine umara shine haji shine alkhairi shine kaza shine mai kaza saboda sirrin da Allah ya yi shi talaka wallahi ba zai ibada ba to kai da kaga Allah ya yi ka talaka akwai sirrin da yasa Allah ya yi ka talaka shi sa Allah ya dan tsinkayo maka wannan fahimtar sai ya kawo maka shi a cikin Qur'ani dan ya fito maka da fikihun da ke ciki sai ce innal insana la yatagha wani lokaci an ra'ahu staghna sai ce lallai dan adam a ɗabi'ar da Allah ya yi shi yana da jiji da kai wani lokaci sai Allah ce lokacin da ya ya wadata baya bukatan komai ko wani kaga yanzu wani idan yana da kuɗi yana ganin komai zai samu a rayuwa haka ne saboda haka shi sa karatu ma sai dai a ɗauko malami gida ya karantar shi ba zai kai ‘ya'yansa su yi cuɗanya da sauran yaron ba ko komai sai dai ya ce a zo a same shi ba shi ya je sama ba saboda yana ganin ne yanzu ya mallaki abinda kowa ke bukata shine dukiya sai Allah ya ce wa basata Allahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfida dukiya ga bayansa labarau fil ard da za su dinga iskanci a doron kasa inji Allah da sun wuce gona da iri a duran kasa da sun wuce iyaka a duran ƙasa. sai Allah ce walakin yunazziru bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da arzikinsa gwargwadon abin da ya ga dama innahu bi ibadihi khabirun basir saboda Allah ga sa ni da kai kenan khabirun ne ba da labari ne cikakkiya akan ni da kai basirun kuma yana sane da ni da kai waye mu shi sa sai Allah bai yi mu dukkan mu masu kuɗi ba wallahi da yayi mu dukkan mu masu kuɗi zama a nan masu yaga gare mu dan me zaka zaka ce to me zai gaya mu ko ba ka ba shi yasa ka ga idan Allah ya hada masu kuɗi a waje daya suka taru waje ɗaya za su yi rayuwa zaka ga kowa na tukiya da kansa ne me zai gaya mu to zaka ga ba a samun jituwa in dai ba aƙida ya haɗa ku ba da fahimtar addini amma in kan abin rayuwa ne kana da shi ina da shi so what haka zai gaya maka to daga cikin sirrin sai Allah ya yi talaka ya yi mai kuɗi me sirrin ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum معيشتهم في duniya الدنيا ورفعنا بعضهم fauka بعض darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya sai Allah ce ne wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين سي الله يجي ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai shin mutane ne ke raba arzikin ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum Allah ce mu muka raba tsakanin su na rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka fifita sashi akan sashi a daraja wancan mai kudi wancan talaka me hikimar Allah ce da ba'dhum ba'dan sukhriya saboda sashi sirki sashi abun biyan bukata mai kudi ya riki talaka abun biyan bukata talaka ya riki mai kudi abun biyan bukata mai kudi yana da kudi ya siya mota idan mota ta lalace wa zai gyara mai kudi dan wansa waye zai gyara dole talaka ne dan wansa ko kaga shi talaka shi mai kudin yanzu bukatar sa shine a gyara motar shi kuma talaka mai bukatar sa ya samu kudi ya gyara mai shi an biya masa bukata shi ma wannan an biya masa ne bukata ya dan samu kudi a aljihunsa sannan ne ya je ya gudanar da al'amari na rayuwarsa shi sa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka a matsayinka na mutum musulmi ka sa mutum ka ɗauke shi maka kwadago yana gamawa kada ka bari guminsa ya bushe ka biya shi hakkinsa haka manzon Allah ce babu zaluncin da ya kai zalunci ka sa mutum ya gama aiki ya gama duk lissafi kila gidansa ba abinci yana jiran ka ba da sai ka fara to ka san dai garin da yi buhariya ce sai kai hakuri ko ba ka bane kuma ba shi da kuɗi him a boye a ajiye sai ya ce maka buhariya ne kuma sai ya ki baka haƙƙinka kaga wannan ya tauye haƙƙinka ko kuma kana bin shi ne bashi sai ya zo in kai magana ya ce kai ma ka san yadda garin yake ba ko kuka ce canji ba to ai ga canjin da muna gani sai dai kai hakuri manzala ce ma gani gani zulmun mai kuɗi idan ana bin bashi ka ki biyan wanda ke bin bashi ka zalunce shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan sai Allah ya ce ya fifita sashi akan sashi sai ce wa rahmatu rabbika amma rahamar da ubangijinka ya tattala wa mu'minai a duniya da lahira khairun mimma yajma'un ya fi alkhairi fiye da kudin da masu kuɗi suka tara a gidajensu sai ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ce ba dan kada in mai da mutane iri ɗaya duk masu kuɗi ba sai Allah ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani da kafiri kaga ma ba a maganar musulmi kenan ko sai ce da kafiri wanda ke kafircewa Allah da sai mu sanya ma kafiri wanda ke kafircewa ubangiji mai rama li buyutihim sukufan gidajen su roof din gidajen su min batin na gwal zinari wa ma'arij alaiha yadhharun da matakalan gidan saman da suke takawa a sashi na zinari wani buyutihim abuwaban a gidajensu akwai kofofi kala-kala wa sururan da gadaje iri-iri alaiha yattaki'un wanda su suke shingida a kanta wa zukhrufa Allah ce da kayan alatu na jin daɗi wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wannan ba komai bane face kayan jin dadin rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira Allah ya tattale ta ne ga masu tsoron sa kadai bi ma'ana wanda zai ji dadin sa shine ne wanda ji tsoron Allah kaga yanzu ba a ce mai kuɗi ko talaka ba ko sai aka ce mai mai tsoron Allah saboda ana iya samun mai tsoron Allah a cikin masu kuɗi wanda ya dara ma talakan ko sa'annan kuma ana samun mai mai tsoron Allah a cikin mai talakawan dukkan su guda biyu za a samu masu tsoron Allah a cikin su to shi sa sai Allah bai kawo sai kawo siffar tsoron Allah kaga da talakan da mai kudin duk ana samun masu tsoron Allah kaga kenan idan kana so ka fara cikin wannan sai ka zama ne mai tsoron Allah shikenan sa'annan kuma duk darajar da mai kudi da talakan kaga kowanne sai Allah ya bashi dama da fifiko da abin da yake da shi talaka ya fi mai kuɗi ta wani bangare mai kuɗi ya fi talaka ta wani bangare ta ina talaka ya fi mai kuɗi talaka ya fi mai kuɗi ta wajen hisabi saboda shi tazararsa da mai kuɗi a wajen hisabi shekara 500 sai ya shiga aljanna da shekara 500 in ji manzan Allah mai kuɗi yana nan an turke shi yana bayanin yadda ya samo kuɗinsa yadda ya kashe kuma yadda ya yi amfani da shi kaga shi inda talaka ya fi shi kenan ko sannan mai kudin nan fa idan ya samu sa na halaliya ya yi aikin alkhairi aljanna su fa ba za ta zama ɗaya da na talaka ba sai ya ɗara talaka samun aljanna da daraja ina fata an gane to kaga kowanne yana da falala wanda ɗayan bayi da shi ko shi talaka yana da falalan cewa ya riga shi shiga aljanna shi kuma mai kudi yana da falalan ne aljannarsa ta ɗarawa ta ɗara na talaka a wajen aiki kaga kowa da abin da yake da shi gwargwadon iko Allah samu dace malam ya ci gaba da cewa wannan ya dauko shi a cikin as-sunna na Imam al-Khallal wato shafi na 85 wajaa fi kitab as-sunna lil Imam Ahmad qawluhu wal qadri wal qadru wa kalilihi wa kafirihi. وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره ولا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه malam yake cewa ya zo a cikin littafin as-sunna na imamu ahmad bin hanbali maganar da Imam ahmad ya ce wal qadru khairihi wa sharrihi ita kaddara alkhairinsa da sharrinsa wa qalilihi wa kathirihi kadan dinta da mai yawa daga cikinta wa zahirihi wa batinihi zahirinsa da batininsa wa hulwihi wa murrihi zakinsa da ɗacinsa wa mahbubihi wa makruhihi abin son kaddara daga ciki da abin da ake kyamata na kaddara wa hasanihi wa sayyi'ihi kyakkyawa daga ciki da mummuna daga ciki wa awwalihi wa akhirihi na farko da na ƙarshe min Allah daga Allah suke gabaki daya qada'un qadahu ala ibadihi hukunci ne wanda Allah ya tsara shi ga bayinsa wa qadrun qaddarahu kuma kaddara ce wacce Allah ya tsara ta gare ka gare ni gare mu gabaki wala ya'du wahidun minhum mashi'atullahi azza jal babu wani daga cikin bayi da zai iya kubucewa tsarin da Allah ya yi masa wala yujawizu qada'ahu kuma ba zai iya ketare hukuncin da Allah ya tsara maka zai faru da kai ba saboda haka me ya kamata ka yi sai ka yi ne sai ka yi imani ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai shi sa lokacin da misali matarka ce za ta rasu ko mahaifiyarka ce ta rasu ko mahaifinka ne ya rasu ko kaninka ne ya rasu ko wanka ne ya rasu ko malaminka ne ya rasu ko wani dan uwanka abokinka ya rasu idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها واخلفني خيرا منها سيكتشي الحمد لله kaga me kenan imani da me kaddara kenan ko abinda manzo Allah ya ce kace kenan to yau kaga in mutum bai san wannan karatun ba kaga mutum mahaifinsa ya rasu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah in wani ya banka maka harara zai ce ka gama godiya yake babanki ya rasu to me kake so ya ce kaga wannan yana so ya nuna ana so a karantar da kai imani da kaddara ko ai da daci ko da dadi ai ba dadi mahaifinka ya rasu kaga zaka ji zafi amma ka miƙa wa Allah al'amarin cewa duk da haka ka gode wa Allah wani ya taso bai san babansa ba kai ka san ma naka kaga wannan ba wani godiya ce da za ka yi wa ubangiji sannan kuma kasantuwarsa ya mutu a hannunka ai wani baiwa ce wani babansa ya rasu sai dai ya dawo a nuna mai kabarin bai gan shi ba ba su sallaman karshe ba haka ne kai ka samu wannan daman kuma ka gode wa Allah sannan kuma ne Allah ya sa kun rabu lafiya bai mutu yana tsine maka ba ko ba ka ba ka karin gode wa Allah akan wannan ni'ima to kaga duk wannan yana daga cikin fikihun da ake so mutum ya gane imani da kaddara Allah ya samu dace mala ya dauko shi a cikin as-sunna shafi na 68 wa akhraj al-khallal an muhammad bin abi harun an abi al-harith قال سمعت أبا عبد الله يقول فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي وقدر الخير والشر ومن كتب سعيدا fa huwa sa'idun wa man kutiba shaqiyan fa huwa shaqiyun imamu al-khallal a cikin littafinsa a sunna ya fitar da isnadi na asari ingantacce daga muhammad dan abi harun daga abul harith abul harith ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad ne ya ce sami'tu aba abdullahi ya na ji imamu ahmad baban abdullah yana cewa fallahu azza wa jal qaddara ta'ata wal ma'asi Allah shine wanda ya tsara saban Allah da biyayya bi ma'ana shine wanda ya tsara biyayya ga Allah da kuma saban Allah shine ya halitta duk wannan ya tsara za a samu masu saban Allah kuma za a samu me masu bautawa Allah ba shi yasa yace huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai kafirai kafirai ne suke yi sabo ko biyayya sabo sannan wa minkum mu'min daga cikin ku kuma akwai mu'minai kaga mu'mini kaga me yana yi wa Allah da'a kenan to Allah ne ya tsara wannan tsarin wa qaddara alkhaira wash-sharra Allah shine wanda ya tsara alkhairi da sharri wa man kutiba sa'idan fa huwa sa'idun duk wanda aka rubuta masa dan aljanna to shine dan aljanna kaga tun a ciki ko hadisi abdullahi bin mas'udin ko wa yu'maru bi arba'i kalimatin li kalbi malihi wa rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun a nan ciki lokacin da mutum ya cika kwana 120 za a rubuta dan aljanna ne mutum ko dan wuta talaka ne kai ko mai kudi sannan duk abin da zaka samu an rubuta shi a wannan ranar to shine malam ce duk wanda Allah ya rubuta shi faɗan aljanna to shine kubutacce duniya da ina lahira saboda tun a ciki an rubuta shi cewa ɗan aljanna ne shi wa man kutiba shaqiyan wanda aka rubuta shi tababbe dan wuta fa huwa shaqiyun to wannan mutumin tababbe ne dan wuta ne kaga me yake so ya nuna maka tsari na Allah to sahabbai sun yi wa manzon Allah tambaya to ya ma'aikin Allah to tunda ai kowa in dan wuta ne mutum dan wuta in dan aljanna ne dan aljanna to me yasa ba mu yi aiki ba za mu bar aiki ba sai mu dogara da asali mu ce ai tunda asali in dan wuta ne ni zan shiga wuta in dan aljanna ne sai manzo Allah ce i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowa ya aiki duk wanda ya yi aiki Allah abin da ya sawwaka masa ya halice shi dan shi zai masa sauki zai masa sauki ya dinda aikin me alkhairi shi sa wanda aka rubuta shi dan aljanna kullun aikin lada baya masa me baya masa wahala ina fata an gane shi sa zaka ga wannan kila mawadaci ne wannan ma mawadaci ne amma wannan idan ya ga wannan yayi sadaka ya kyautata yayi abin da sai ce kai <laughs> alhaji wani baka san zafin kuɗi bane baka san kudin nan yana iya karewa ba kaga me tunaninsa kenan ko shi duk wani aiki na alkhairi da zai iya cire dukiyarsa yana ganin mai asara ce shi kuma wannan daɗi yake ji idan yana ne yana alkhairi ko in bai yi ma ba sai shiga cikin wani kunci mutum ne ya ɗauko zai yi kyauta kuka yake yi yana ya kyauta amma yana kuka kaga imani ko shi kuma wancan ya yi kyauta yana da ya sani kyauta yi eh yana da ya sani shi ya bai ma san yadda aka yi ma hakudin ya fita ya ba wa ba kaga ba ba ne to kuma wannan musulmi ne kuma shi ma talaka ne wannan ma talaka ne wannan kullum yana masallaci zai zo yi sallah zai zo yi ibada zai zo yi ji karatu zai yi kaza zai yi kaza wancan shi kuma kullum idan ya fita sai neman dukiya in ya fita tun safe ba zai dawo gida ba sai sha biyun dare kuma idan ya har yau keke bai mallaka ba kuma har yau baya sallah kaga dukkan su talakawa ne ko amma kaga kowanne Allah ya ba saukin aikin da ne zai samu shiga wancan in an yi shi dan aljanna kaga zai me zai samu shiga wancan in an yi shi dan wuta duk yanda zaka mai bayani sai dai kalle ka yi ce hmm, Sannu utas haka kawai zai ce maka gafarta malam <laughs> haka zai ce maka gafarta malam kuma wani dattijo ne da muka zana muna tattaunawa an samu matsala ne da muka je to wannan dattijon sai ce sai aka ce malam ka yi addu'a sai na ce Allahumma اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما سيدنا قوى su ce gafarta malam an ce duk manzan Allah ya ce duk addu'an da aka karanta fatiha da salatin manzan Allah Allah ya karɓa, ko ba ka bane malam sai ne shiru sai ne dariya ce ka bani amsa gafarta malam sai na ce ban ni ban gani haka ba ya ce malam ba ka gani ba malam na kure malam kenan sai na ni dai ban gan shi ba in ka gani sai ka mun bayani kaga wallahi dattijo ne amma abin takaici abin da yayi a wajen sai ka ce karamin yaro ko karamin yaro ba zai wannan abin ba to kaga anan mutum ne kuma ya kai shekarun da ya kamata a ce ya koma wa ubangiji amma kuma ne bai koma ba to kaga wannan sai ya baka takaici kamar wani dattijo bayan shi fa ya lankwashe haka wallahi yarinya ce ta zo wuciya ta sa matsatsan kaya kawai sai da ke ta baya bayansa haka yake tafiya haka sosai ya kyamu ne saboda tsufa bayansa ya haka to dan Allah me zaka ce mu wannan mutumin ka duba shekarun da ya kai a rayuwarsa amma kuma ka duba abin da yake yi a cikin kasuwa ba a cikin kasuwa ya ta irin juyu wannan kaman da fushi sai ta ga tsoho ne sai ta wuce kawai to kaga irin wannan bayan da za ka yi to za ka ga kowa abin da Allah ya tsara wa mutum ya halice shi don shi to haka fa za ka gan shi yana aikata wannan abu duk yadda za ka yi da shi ba zai canza ba saboda Allah ya riga ya tsara masa cewa wannan abu kuma duk yanda zaka mai bayani tunda Allah ya riga rubuta shi shaki ne dan wuta ne wannan aikin wutan zai dinga yi sai dai wanda Allah ya rubuta masa dan aljanna sai kaga da ya fara aikin laifi sai kaga Allah ya shiryar da shi sai kaga ya koma aikin alkhairi kuma a dan wannan tsakankanin sai Allah ya karɓi ransa sai ya zama al'umuru bil khawatim daman karshen rayuwarka musulmi da me ka mutu akai ka mutu da alkhairi shi sa ko da yaushe mutum ya dinga kintatan alkhairi saboda bai san da me zai cika ba nan a hanyar Kano wasu suke tafiya matasa ne suka cika motar su da kidi kawai a daidai wajen kura motar ta kwace yayi 360 wanda ke bani labarin abokina ne ya ce min ya ce wallahi muka fito motan ta harba su gefe ga motan ya ce wallahi kiɗin nan bai gushe yana bugawa ba ya ce muka zo ina ce mai ka ce la ilaha illallah ya ce da korus ɗin wannan waƙan ya ƙarasa da wannan wakan da ke cikin kiɗi ya ce malam sai na ji da zan iya zama iska in je in rufe wannan abin dan dai ya samu ya lakana mai la ilaha illallah shi ko da wannan wakan ya cika a bakinsa kaga wannan yayi ne su'ul khatima yayi mummunan ne cikawa to shi sa mutum bai san halin da zai samu kansa ba ka ce kana jin kiɗi a cikin gari kake da sauransu ba ka sani ba zai iya zuwa maka mutuwar ya zo maka ya gama ji ga wa'annan sun zo jami'a ne registration suka zo yi abokai ne su biyu suna jin kiɗi ɗayan ya ce to ka fita ka je ka duba mana layi in layi yayi ka tsaya akan layi ne zan tsaya idan ka samu layi ka tsaya sai ka tsaya ni da kai sai in zo in same ka ya je ya kama wuri yana dawowa wai da ya gaya mai ga kiɗi nan yana ji a cikin mota amma an zari ran yana wane yana zaune dai a zaune a cikin motan yanda ya zauna kawai taba shi da kawai sai ga ya faɗi yake na an zari ran kaga wannan ba hatsari ba komai amma ne an zari rai a cikin wani mummunan aiki wanda saban Allah ne to shi sa mutum yakan yi taka tsantsan da fatan mu muna fatan Allah ya bamu eh, wato ikon cikawa cikin alkhairi kada ya bamu fadawa cikin wa'anda suka tabi daga ƙarshe mana ya ce qala eh, abdullahi bin ahmad sami'tu abi wa sa'alahu aliyu bin jaham amman qala bil qadri yakunu kafiran qal idza jahada al ilma idza qal inna allaha lam yakun aliman hatta khalaqa ilman fa'alima fajahada ilma Allah fa huwa kafirun abdullahi bin ahmad bin hanbal dan imamu ahmad a cikin littafinsa a sunna ya ce na ji babana wa sa'alahu aliyu bin jaham aliyu bin jaham ya tambaye shi amman qala bil qadri yakunu kafir kafiran yace dangane da mutumin da yi magana akan kaddara na Allah yaya zai zama kafiri qala sai imamu ahmad ya ce mai idza jahada alilma ilma duk mutumin da ya ki yadda da ilimin ubangiji ya ce ubangiji bai san abu zai faru ba sai ya faru yake sani kamar yadda shi'a suke da irin wannan fahimtar wai Allah bai san cewa sahabbai za su kafarta ba sai ya ce radiyallahu anhu wa radu'an sai daga baya sai ya ga sun kafata sai ce ashe haka wa'annan mutanen za su yi kaga me kenan ya mai da Allah ne kenan sun mai da Allah ne jahili bai san ne bai san bai da ilimi akan kaddara kenan kaga kenan da ya san za su kafarta aida da ba zai ce ya yi imani da su ba kaga kaddaran ubangiji kenan aka kore bai san hakan zai faru ba to shine anan Imam Ahmad yake mai magana duk wanda yayi jayayya akan ilimin ubangiji idza qala idan yace inna Allah lam yakun aliman Allah bai zama masani ba hatta khalaqa ilman sai da ya halici ilimi bi ma'ana ilimin Allah a wajen su sai abin ya faru Allah ke sani cewa abin zai faru kaga kenan da bai faru ba Allah ne ba zai san da shi ba kenan ko a tunanin su sai ce fa'alima ya san haka fajahada ilmin Allah to wannan mutumin ya ƙi yadda da ilimin Allah Fahuwa huwa kafirun to wannan mutum ya fita daga musulunci saboda ya siffanta Allah da siffa ta me jahilci ina fata an gani Allah kuwa me babu wani abu da ya ɓoyu a gare sa a sama ko a ƙasa ina fata an gane ya tsara dukkan wani tsari wannan zaman da ka a yau din a wannan masallacin a yanda ka zauna a wurin da ka zauna Allah ya rubuta shi a lauhin mahfuz tun kafin ka zo a halicci duniya da shekara hamsin za ka zo ka zauna a wannan wurin da ka zauna da irin zaman da ka yi to wai Allah ba zai san da haka ba sai ka yi sannan Allah zai san za ka yi wannan zaman kaga mai kenan kaga ya sabawa ilimin ubangiji kuma yana daga cikin rukunnan kaddara shine al-ilmu ka yadda da me ilimi na Allah subhanahu wataala cewa duk wani abu na Allah subhanahu wataala Allah ya san shi kuma ya tsara shi yayi kaza yayi komai da shi saboda ka babu abin da ya boyu ga ubangiji to kai idan ka siffanta Allah da jahilci ka wanda ya siffanta Allah da jahilci yana fita daga addini saboda ya siffanta Allah da siffa na dan adam sifatun lanta a cikin duk fuskan da zaka siffanta Allah da shi babu babu tawaya Allah samu dace wannan magana malam ya dauko ta ne a cikin as-sunna shafi na 119 qala abdullah bin ahmad imamu abdullah bin ahmad bin hanbal dan imamu ahmad Ahmad. ya ce babansa ya ce sa'altu abi marratan ukhra an salati khalfal qadari na tambayi mahaifina wani lokaci na daban cewa shin zan iya sallah a bayan mutumin da ke da aƙidan ƙadariya Faƙala. sai imamu ahmad babana ya ce min in kana yukhasimu fihi in ya kasance yana jayayya a ciki wa yad'u ilaihi kuma yana da'awa yana kiran mutane akan wannan aqidar Falatu tusalli khalfahu kada kai sallah a bayansa kenan ya san abin da yake ina fata an gane amma idan baya jayayya akai kuma baya kira akai kaga jahili ne an daura shi ne akan ko sai ka fahimtar da shi sai ka nuna mai illan abin amma idan yana kira akai yana jayayya yana cewa kaza to kakka bi shi sallah saboda kafiri ne manzo Allah ya siffanta mai wannan aqidar da sunan majusu hadhihi al-umma sune majusawan al'ummansa majusu kuma me suke aikin bautan wuta suke yi kaga ba me ba musulmai bane to saboda haka imamu Ahmad sai ya ba ɗansa wannan ka'ida ya ce idan yana jayayya a ciki yana kiran mutane su zo su kafa akan wannan aƙida to ka bi shi sallah amma idan yana kai ne kawai fahimta ce ta shige shi to fahimtar da shi za ka yi sai ka nuna mai ba haka ba ne ga illar da ke ciki gashi gashi gashi daga nan zai tuba ya bar wannan aiki amma matukar yana kira yana cewa ai ku ne ba ku san komai ba ai wannan kaza ne kaza to wannan kaka bi shi sallah saboda yana fita daga addinin musulunci ina fata an gane Allah sa mu dace anan za mu tsaya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi qawluhu fil iman fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anta